Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 200.5 zangon FM. Sai rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan Alfa rediyo da ke Kumasi. Har ila yau kuwa iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki ke muku fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu da yanzu za ku je mu ɗauke da shirin a bari ya huce amma da farko ga labaran duniya. assalamu alaikum masu saurare da fatan an waye gari lafiya masu bukukuwan sallah kuma ana ci gaba da bukukuwa sallah ga labaran mai karantawa ibrahim kalmasi garba gwamnatin sudan ta kudu ta ce tana so a yi wata ganawa tsakanin shugaba salbar kir da jagoran 'yan tawayen to amma ba a cikin wata ƙasa ta ƙuryar afirka ko ƙungiyar igad ba da an shirya cewa da kir da macer za su gana a addis ababa babban birnin kasar habasha ranar 20 ga watan yuni to amma da yake magana da 'yan jarida jiya juma'a mai magana da yawun gwamnatin sudan ta kudu makel makui ya bayar da shawarar a kai taron a kasar afirka ta kudu macer wanda tsohon mataimakin shugaba kir ne ya yi hijira zuwa afirka ta kudu a ran wato a shekara ta 2016 bayan da yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin gwamnati da bangaren macar wadda ake kira splmio ta rushe makui ya ce kasashen kungiyar igad uku wato da sudan da kenya da habasha na gasar daukar nauyin wannan taron saboda wasu manufofi abin da ya fi fa'ida shine a gudanar da taron a wata ƙasa ta daban saboda kar wata ƙasa daga cikin ƙasashen nan uku ta yi amfani da taron wajen wani abu face batun zaman lafiya in ji shi an jefa tsohon ciaman ɗin kwamitin yaƙin neman zaben shugaban amurka donald trump wato paul manafort a gidan yari jiya jama'a bayan da wani kwamitin masu ta alkali yanke hukunci ya same shi da laifin ƙoƙarin karkatar da shaida lokacin da aka sake shi bisa sharuɗan beli manufar ɗan shekaru 69 da haihuwa kuma na farko cikin tsafin mukarraban wato trump da aka jefa kurkuku an same shi da laifi a mako jiya a wasu sabbin tuhumce-tuhumce biyu na ƙoƙarin hana shari'a ta yi aikinta da kuma haɗin baki don gurgunta tsarin shari'a wanda ke da nasaba da yunkurin da ya yi a watannin baya-bayan nan na karkatar da ra'ayin wasu shaidu biyu da kar wato da aka sakaye sunayensu. manufar dai jiya juma'a ya ce shi bai aikata wani laifi ba dangane da waɗannan tuhumce-tuhumcen biyu to amma a wata wata alkalin kotun tarayya mai suna ami baman jackson wadda ta yi nuni da zarge-zargen wato ƙoƙarin karkatar da ra'ayin shaidun ta bayar da umarnin a tsare shi a gidan yari har sai lokacin da za a yi masa shari'a watan satumba wanda hakan ya zo daidai da bukatar mai shari'a na musamman robert mula ta a soke belin da aka ba shi paul manafort ɗin to karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc shugaban amurka donald trump jiya jama'a ya ce rahoton speto janar na ma'aikatar shari'ar amurka kan binciken sakonnin imel ɗin hillary clinton ya kare da kuskuren sakamako saboda cewa da rahoton ya yi hukumar bincike ta FBI e ba ta nuna son zuciya wajen binciken ba. An karasa da kuskure abinda Trump ya faɗa kenan a wata hira da gidan talabijin na Fox News. Akwai cikakken son zuciya idan ka dubi abinda jami'in FBI Peter Shrug ya yi, wato abinda ya ce a kaina. Haka ma idan ka dubi abinda James Comey ya yi lokacin da yake jagorantar hukumar ta FBI e da kuma sauran batutuwan da ya haka. a martaninsa na farko game da rahoton trump ya rubuta jiya jama'a ta kafar twitter cewa rahoton ya tabbatar da cewa tsohon shugaban hukumar fbi james comey ba kwararren shugaba bane na hukumar sannan ya ce mataimakin wato ya ce taimakawa ma ya kasar da ya kori komi da farko dai sai da trump ya caccaki mr shirok jiya jama'ar ta kafar twitter saboda cewa da mr shirok din ya yi a yayin binciken sai mun hana Trump zama shugaban ƙasa ga tobarar da aka bankaɗo a rahoton da aka bayyana ranar Alhamis. Amma Trump ya yaba ma shugaban hukumar ta FBI na yanzu Christopher Ray saboda jajircewa wajen jagorantar hukumar mai fama da rigingimu. A halin da ake ciki kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya sa haraji da kashi 25 cikin 100 kan kayayyakin fasaha da ake shigo da su daga kasar China waɗanda kuɗinsu To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na a bari ya huce wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. kamar shan ruwa haka yau sallah dole mai haka murnar sallah muke haka sulaye ina ta bai taka waga zance na kara hikima zane a kara zane na nan ga zabuwa ga zance nan na kara ga masoya har da yan uwa ki zumunci kara shakuwa mai zai ɗeba ɗemuwa marge juna a rayuwa san mai so ɗeba ɗemuwa mai kuka ke da shi mahaye aljanna samu samuwa a cikin te zama

shi siraje na gare ku al'umma kadda ku ɗau giya kifi na nan cikin ruwa mai lambu ke da ruwa tuni shi ne yake muku tare da ku don babu mai rabawa hakan yau take ko in ce jiya take sallah To jama'a barkanmu da wannan lokacin kuma barkanmu da sallah. Muna fatan an yi sallah cikin ƙoshin lafiya. Malam mm. Usman barkanmu da wannan lokacin. Haka yake daula ai jiya take yau take duk wannan satin gaba ɗaya hakan take sallah kawai. Ta san mu eh. katsinawa muna sallah kwana biyu zuwa eh. uku muna hawan sallah muna hawan bariki. Eh to gaskiya ga can Kano kuma kana ai muna yi sa hawan daushe ne sa hawan ɗorayi ne. Ai daɗewa yake. Eh, hawan mm. ɗorayi ne hawan nasarawa ne hawan amfani ne duk gasu nan dai a zaria ma ana yi ana su hawan daushen ne duka Allah kuma ya bamu ladan azumin da ya gabata. Amin Allah kuma ya kara maimaita mana ya sa muna da rabon ganin na Amin daula ya zauna mana da kasashen mu lafiya cikin kwanciyar hankali da lumana da karuwa arziki. To amin amin. To bari baki fara yin gaisuwa. Eh akwai wani sako na musamman wani hmm. ne ya aika mana ta email kusan yau hmm. kwana hudu. Ya ce assalamu alaikum filin a bari ya huce. Gaisuwa da fatan alheri zuwa ga ma'aikatan murya Amurka maza da matansu da fatan suna cikin koshin lafiya Allah ya sa hakan amin. Ni mai sha'awar wannan shirin naku ne na a bari ya huce don haka ina son ku sa ni cikin jerin sunayen masu sauraron ku. Kama shige. To mm. Sannan a koda yaushe kowace matukar rana idan dai Allah ya sa ina cikin koshin lafiya babu rana asabar inda za ta wuce ban saurari wannan shiri mai farin jini da ƙayatarwa da mm-hmm. ilmantarwa. Kuma a ƙarshe wannan makon Allah ya albarkace ni da haihuwan ɗa namiji har an raɗa shi suna Harisu. Allah Ubangiji ya ƙara muku hazaƙa a gudanar da wannan aikin naku. Daga ni Malam Ango Malami makaranta ya wuri. Madalla madalla Malam Ango. Haka yake to mun gode sosai. To kuma Allah ya raya Harisu. Ana fatan kayi sallah lafiya da kai da iyalanka. Amin amin to mm. yanzu za ki dan yi mana sakonnin da suke nan na shafin facebook ko? eh kamun shiga shafin facebook akwai wata gaisuwa ta musamman shi ma guda ɗaya ne shi ma ya aika mana a sakonnin mu ta email ɗin inda ya ce hmm. gaisuwar sallah kada ku manta da ni hmm. suna na suleiman dan farauta gurbana To mhm. Malam Suleiman muna fatan ka yi sallah lafiya kuma kana cikin ƙoshin lafiya muna miƙa gaisuwar mu gare ka da iyalanka. Haka yake to Allah maimaita mana. To amin. To gaisuwar mu na abar ya huce zuwa ga Buhari Musa Madalla tare da Umar Yusuf da Bashir Hassan. Gaisuwan fata alherin abar ya huce zuwa ga Alhaji Umar Jibrila tare da ɗan jinjini bulan yaƙi tare da Abdul Ahmad da eh. kuma Saminu Muhammad. Gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Nura Jibril Na kuma Ishaka Sa'adiya da ba'a na kawu da kuma Abubakar Abba. Fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Ali Garba tare da kuma Abbas Yusuf da jibril Umar na Basa. Gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Najib Bammali tare da Tasi'u Musa Dan kunkuru. Fata alherin a bari ya huce zuwa ga Bashir Tsalha tare da Aminu Tanimu tare da Ali Muhammad Malanta sai takardar da ke karshe ta hannuna fatan alheri zuwa ga yusuf da kuma jafar ahmed gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga awwal mabu da kuma mustapha suleiman gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga biliya Zagzaki Zalla to daga ƙarshe sai zuwa ga Muhammad Uba tare da Lawal Bala Azare muna fatan kun yi kun tashi cikin ƙoshin lafiya kuma kun yi sallah lafiya. Haka yake to sakon da zan shiga ko in ce sakonin da zan karanto daga email ne inda Musa Hadarin Asaba da Magaran ya ce fata na gari Lamiri in ji Hausawa don Allah ku bani dama domin in mika sakon barka da sallah zuwa ga Ashiru Usman Sabuwar Gwaram da Tanimun Inuwa Zangon Buji da prince tasi bin abdallah azare da hamidu kalallabuwa a jihar difa fatan sallah lafiya a gare su to bayan shi kuma sai sakon gaisuwar fatan alheri shi ma na imel din yanda ya ce fatan alheri zuwa gare ku usman kabar da daular salim ni ne bala muhammad damban jihar bauchi muna godiya so malam bala <laughs> eh. muna godiya to sai kuma wannan ya ce daga masu sauraron ku yau da kullum janar sakatare isa lawar girgir daga jihar yoba a najeriya da kuma malam sani mai lemo da apple da ayaba da kanka kana da ke kwanan gadara fataskom jihar yoban a najeriya mun gode da wannan sakonni naku na gaisuwar fatan alheri zuwa ga abari ya huce da abokan arziki mu dan je mu shakata mana ai sallah ce fa yawa na ce kar ku taba bin ta yadda aska na ce kar To kin san makon da ya gabata mun yi magana akan cewa akwai labarai guda biyu da na ce muke akwai na babbar bare limamin Kanuru ko? Mm. Da kuma na wani Fulatani da ya kai shanu kasuwa. Yanzu mm. zaɓi ya rage naki wanne za a fara yi. Kai in ce Fulani a ce na sa ku gaba. Kai in ce bare bare kuma. Eh a ce shi ma dai. Shi ma dai. Jangon kenan. To yanzu zaɓi. To bari mu tsaya tsakiya. Bari mu yi kacici kacici. Kacici duk wanda. Ɗaya biyu uku hudu ɗaya biyu uku hudu. <laughs> ya faɗa kan labarin bafulatani la <laughs> to bari a yi sai a yi na barbaran ai da na barbaran a daina murna eh, wai labarin wani bafulatani ne daga isuhun dila faki a jihar kaduna ya aiko mana ya ce labarin wani bafulatani ne ya kai shanunsa kasuwa ya sayar bayan an ba shi kuɗinsa sai ya zuba kuɗin a cikin dogon takalmin nan nasu dole da suke kiran shi rambul mm-hmm. ah, ya hau mota zuwa gida suna cikin tafiya sai suka yi kitabus da barayi yan fashi kenan duk fasinjoji da ke cikin mota kowa ya fita da gudu ya nufi daji domin tsira da ransa da kuma dukiyarsa ciki har da wannan bafulatani sai barayin nan suka biyo bayansu da gudu sai suka yi nasarar kama wannan bafulatanin suka caje shi ba su ga samu komi ba sai naira ashirin kacal a mm. cikin aljihunsa sai barayin ko kuma sai shi shugaban kamar barayin kenan mm. suka yi tambayar bafulatanin ka san ba ka da kuɗi amma kake gudu? <laughs> eh tunda da gudu ne a ka a bada kuɗi ko kuma a tsira da rai <laughs> to ina ga zai ce to a dan ya tsira da ran ko to sai ba fulatani abinka da dan fulani kawai sai yace ce da su ai na saka kuɗin a cikin takalmi na rambul ne za ku karɓe shi yasa nake ta gudu in kuka karbi takalmin nan take suka suka suka da wala da ba kuɗi ne a cikin rambul din nan yace kware ko sai ya turo kawai ya mika musu su gani mm. suna karba suka ce yi daji a guje to fa ya fasa da ko su yi daji to sun kuma karbi takalmin ba rambul ba kudi <laughs> ba kuɗi ba ba ba ba an sha da kyar ba shi ta tafi <laughs> bayan kuɗin shanin to na ba fulatani kenan dosa ayyare dosa sharu he kuma na babarbare. To ka bari mu ziyara sa ba ji na Shi kuma muna fatan kuna sauraron mu. saurare. Mm. Su kuma wannan baffa damare Potter ya aiko da wannan ya ce mm. daga karamar hukumar gombe a jihar adama kin gaba fulatani ne ke mm. ya ce assalamu alaikum sashin wannan zaure ko kuma shehunan wannan zaure ina gaida daukacin ma'aikatan sashin hausa na murya amurka to muna ansawa. sai ya ce labarin wani limamin kanuri wani alaramma ne kanuri ke yi wa wata unguwa limanci mm. a wani gari da arewa maso gabashin najeriya akasarin masu sallah a wannan masallacin fulani ne mm. wata rana ana sallar asham a watan ramadan irin kamar watan ramadan da ya wuce mm. kenan sai aka samu matsala mm. wasu mamu suna ganin cewa raka'a ɗaya aka yi don haka ya kamata a tashi a ƙaro raka'a ɗaya mm. sa'annan a zauna a sallami a gefe guda kuma kamar irin rafkan ɗin nan kenan a gefe guda kuma wasu na ganin raka'a biyu aka yi kuma ya kamata a zauna a yi tahiya a sallami limami yoyin kura zai tashi sai wasu daga cikin mamu suka masa tasbihi in nan da mm. ake subhanallah da ake cewa mm. sai yana kokarin dawowa domin ya zauna mm. sai wasu kuma suka yi masa tasbihi su ma irin subhanallah kin ga za a ruda shi kenan sai liman ya rikice a fusace ya kada baki ya ce haba fulata kin saka suke to fulata haba fulata to ta kwanta ne To fa. To an ta tashi an ce ta tashi ta subhana za ta zauna an ce subhana. Wannan ya ce ba zama ya ce ba. To ta fanta ne. Mm. <laughs> Wai wai daga waɗanda suka kasa hakuri kawai suka kyalkyale da dariya sai sai aka ce a shi kenan kamar. Sai dai a sake sallah kam. Rabban <laughs> masu ne za su kai mu cikin wuta don talauci ba zai mai da kai in har rabo ya fito da kai rashin rabo bai mai da kai samu idan ya fito da kai rashin sa ba zai mai da kai daɗi idan ya fito da kai wahala ba za ta mayar da kai kyauta idan ta fito da kai ruwa ba za ta mayar da kai nasara idan ta rashin ta ba zai mai To madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya. Ka zai sa jama'a su da kai kauce wa duk kai kuma karka yarda da duniya don kaga yanzu tanai da kai ai yau idan fatanai da kai to gobe za fatayar da kai na santa ba ta da alkawar ta dai da munafukai kuma ga ta bata da tausayi halin ta dai da mushrikai sannan ka taimaki al'umma ba ka kai ka ji tausayin talakawan